وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون bamu aiko ka ba ya kai wannan manzo sai zuwa ga mutane gaba ɗaya mai bushara ga masu taƙawa da aljanna kuma mai tsoratar da kafirai da fajirai daga wuta sai dai mafi yawan mutane ba su san haka ba, da sun san haka da ba su ƙaryata ka ba.